Afrique. This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraron mu Assalamu alaikum da fatan an wayi gari lafiya. Zahra Aminu fage ce tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a safiyar yau Juma'a. goma sha tara ga watan Yuli na shekarar dubu biyu da da ashirin hudu. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Maryam da kanin labarai. To zara wasu jigajigan jam'iyyar Democrat ta Joe Biden na jan hankalin shugaban na Amurka da ya jingina batun neman sake tsayawa takarar shugaban ƙasa. A jiya Alhamis ne kungiyoyin kwadago na Najeriya suka amince da sabon mafi karancin albashi na Naira dubu saba'in a wata bayan tattaunawa da gwamnatin kasar. Prime minister Isra'ila Benjamin Netanyahu ya ziyarci sojojin Isra'ila a kudancin Gaza a jiya Alhamis yayin da tankokin yakin suke ci gaba da shiga rafa. tsakanin labaran kenan. A cikin shirin namu na yanzu, a jiya ne aka kammala babban taron jam'iyyar Republican. Mun tattauna da masanin harkokin siyasa game da jawabin tsohon shugaban Amurka Donald Trump dan takarar shugaba ƙasa na jam'iyyar. Sannan mun tattauna da masanin al'amura a game da tasirin siyasa Amurka ga ƙasashe masu tasowa musamman masu koyi da demokradiyya Amurka. Kamar kowace ranar Juma'a yau ma muna tafa da shirin manuniya tare da Isa Lawal Ikara. Inda a yau shirin zai mai da hankali ne akan barazanar zanga-zanga a Najeriya saboda yanayin matsin tattalin arziki da yunwa da ake fama da shi a ƙasar. Sannan kuma da cece kucen da ke da cece kuce akan sanata Ali Indumi daga mukaminsa. To amma da farko ga Maryam Dauda da kashin farko na labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Wasu jigajigan jam'iyyar Democrat ta Joe Biden na jan hankalin shugaban na Amurka da ya jingina batun neman sake tsayawa takarar shugaban ƙasa. Inda a 'yan kwanakin nan suka faɗa masa cewa damarsa ta samun nasara a zaben na watan Nuwamba da ke tafa na raguwa. Kuma rashin nasarar cin zaben na iya kawo cikas ga fatan jam'iyyar na samun rinjaye a majalisar dokokin ƙasar. tsohon shugaban kasar barack obama wanda biden ne mataimakinsa tsawon shekaru takwas rahotanni sun bayyana cewa ya faɗawa abokan siyasarsa cewa damar cin zaben biden na raguwa kuma yana ganin ya kamata biden ya duba batun tsayawa takarar sosai amma biden dan shekaru 81 ya dage da cewa shine zai zama dan takarar jam'iyyar democrat a zaben da za a yi ranar biyar ga watan nuwamba na wannan shekarar kuma bai nuna wata alamar shirin fita daga takarar ba ta yiwu don ba mataimakiyarsa kamal harris dama ko da yake kafofin yada labaran amurka sun ce a wasu lokuta 'yan kwanakin nan shugaban na sauraron 'yan jam'iyyar democrat da ke bayyana damuwa akan damar fafatawarsa da donald trump a zaben na raguwa A jiya Laraba, mataimakin Donald Trump a neman takarar shugaban kasa a ƙarƙashin jam'iyyar Republican J.D. Vance ya jaddada taken nan na Amurka ce farko da kuma batun tsaro a lokacin da ya gabatar da jawabi a babban taron jam'iyyar. we will make sure our allies share in the burden of securing world peace. Ya ce, za mu tabbatar da cewa abokan hulɗarmu sun ɗauki nauyin da ya rataya a wuyansu na tabbatar da zaman lafiya a ƙasashen duniya. Ƙasashen da suka ci amanar Amurkawa masu biyan haraji ba za su sake cin wannan moriyar ba ba tare da ba da tasu gudunmuwar ba. A nasu ɓangaren wakilan zaɓe sun ce rashin gogewar Vance bata dame su ba. A jiya Alhamis kungiyoyin kwada na Najeriya suka amince da sabon mafi karancin albashi na Naira dubu saba'in a wata bayan tattaunawar da suka yi da gwamnatin kasar. Lamarin da ya kawo ƙarshen kikikakan da aka samu tsawon watanni da kuma barazanar yin yajin aiki. Kasar wacce tafi yawan al'umma a nahiyar Afirka dai na fama da matsalar tsadar rayuwa da ba a ga irin ta ba cikin shekaru da yawa. lamarin da ya kawo fargabar yiwuwar barkewar zanga-zangar gama gari kamar yadda aka yi a kasar kenya wacce ta girgiza kasar kusan tsawon wata guda manyan kungiyoyin kwadagon najeriya guda biyu na nigerian labour congress da trade union congress sun dage kan cewa tashin farashin kayayyaki da faduwar darajar naira sakamakon sauye-sauyen da shugaba bola ahmed tinubu ya yi na shafar ma'aikata sosai hauhawar farashin kayayyaki na lakuma kudaden shiga da ake samu tare da shafar miliyoyin 'yan najeriya da ke fafutukar biyan bukatunsu na yau da kullum to kuna shan labaran ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc An jima kaɗan Maryam Dauda za ta sake shigowa da ci gaban labaran duniya amma kafin nan za mu fara da nan Amurka. A jiya ne aka kammala babban taron jam'iyyar Republican inda tsohon shugaban Amurka Donald Trump ya yi jawabi tare da karbar takarar shugabancin ƙasa na jam'iyyar. Na tattauna da masanin harkokin siyasa Farfesa Samuel Inuwa Zalanga na Jami'ar Bethel da ke eh, Minnesota game da jawabin na Donald Trump ɗan takarar shugaban ƙasa. Akwai mutane da yawa da suka gabatar da jawabi a ranar ta karshe. na taron jam'iyyar republican a nan america a garin milwaukee a jihar wisconsin um, ɗaya daga cikinsu uh, shine uh, shugaban ƙasa na da uh, wato president donald trump kenan ɗansa kai ɗansa ya ba da jawabi yau kuma ya yabi babansa sosai-sosai kuma ya kushe wa gwamnatin yanzu um, game da zancen jawabin da shi shugaban kasa na da donald trump ya yi wanda shine dan takarar shugaban kasa na jam'iyyar republican akwai abubuwa da yawa da ya faɗa kuma bisa ga yadda yake magana ba wai kaman ya rubuta abin bane yakan da magana ne wata rana ya maimaita wata rana ya faɗi nan ya je nan ya je nan amma ga wasu muhimman abubuwa da ya faɗa wanda ina jin ya kamata kowaye wanda yake so ya san abin da ya faru ya natsu da ji na ɗaya haɗa kan ƙasa ya yi magana sosai akan haɗin kan ƙasa to kuma wannan maganan tun ma kafin ya taso ya yi magana an ɗan sa wani abu a jarida ana cewa zai ba da muhimmanci akan wannan maganan domin bisa ga abin da ya faru da shi an tashi za a harbe shi bai kamata ma da yanzu yana da rai ba to amma allah ya tsare shi to saboda haka yana ganin ba da muhimmanci ma haɗin kan ƙasa yana da zai kawo haɗin kan jama'a sosai sosai na biyu ya yi godiya wa allah don tsare shi da ya yi daga harsashin da aka yi amfani da shi aka harbe shi in mutum ya zauna ya ga abin lallai zai ga cewa taimakon allah ne kurin domin shi kansa reverend billy graham wanda ya yi addu'a a wajen taron jam'iyyar ya ce shi ba zai iya ce ga dalilin da zai sa wani za a harbe shi mutu amma shi donald trump za a harbe shi harsashin bai shiga ba saboda haka godiya wa allah ah, na hudu shine a cikin maganarsa ya kushe da yawa da kuma ya yi zargin mutane waɗanda suke shigowa amerika ba tare da izini ba wato waɗanda suke shigowa amerika ba tare da izini ba shine wanda za su haɗa kai wata rana za su ɗauki shekara ɗaya biyu su je wannan ƙasa su je wannan ƙasa har su shigo ƙasan daga iyaka da ke tsakanin amerika da mexico to ya kushe su sosai sosai ya kuma zarge su sosai sosai wata rana yadda ya magana a kansu wasu ba za su ji daɗi ba to amma dai ya faɗi ra'ayinsa wani abu kuma da ya faɗa shine zancen farfaɗo da tattalin arziki ya ba da muhimmanci ma wannan abin sosai domin eh, ya nuna cewa akwai yadda tattalin arzikin amerika yanzu ba yana kaman taimaka mutane kowa da kowa ba ne to abinda nake so mai sauraro ya gane shine arzikin tattalin arzikin amerika jari hujja ne to mutane da yawa ko masu addini ma ba su san ma'anan jari hujja sosai sosai ba domin jari hujja ba wai kurin shani ne na tattalin arziki ba amma yakan shafi zancen addini yakan shafi zancen yadda mutane suke tunani su kula da yan uwansu da sauransu to shi yasa in yi maganar tattalin arziki kar mutum ya dauka kamar ana maganar kasuwanci ne kurun to sai wani magana kuma da shi ne tabbatar da mutuncin amerika wato kamar yana ga a halin yanzu amurka kamar ba a mutunta ta sosai sosai to shi yana so amurka ta zama babban kasa a duniya wanda ko ina ta zaga kurun dole ne mutane su nuna ban girma ma amurka su nuna amince ba amurka ba kasa ce kamar kowace kasa ba ya magana kuma rage haraji na san wasu mutane a wasu kasashe ba su cika biyan haraji ba to amma a nan amurka haraji yakan yi yawa sosai sosai za ka ji mutum yana karban kuɗi kaza amma ba dukan kuɗin ne yake samu ba sauran duk yana zuwa abin nan ana biyan haraji ne da shi to shi ya yi alkawalin cewa idan ya hau mulki zai rage haraji ma mutane domin lokacin da ya hau mulki na farko ma ya rage haraji din sai dai wasu sun ce rage harajin din an yi shi ne ma waɗanda suke masu arziki wato attajirai su suka fi samun riba daga rage haraji din amma ba talaka ba amma wannan ra'ayi ne na wasu mutane Farfesa Samuel Zalanga kenan na Jami'ar Bethel da ke Minnesota a nan Amurka. Kuna tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC kai tsaye. Ga Maryam da ci gaban labaran duniya. Prime minister kasar Isra'ila Benjamin Netanyahu ya ziyarci sojojin Isra'ila a kudancin Gaza a jiya Alhamis yayin da tankokin yakin suke ci gaba da shiga rafa. Ziyarar dai na zuwa ne a daidai lokacin da ake sa ran Netanyahu zai yi jawabi a gaban Majalisar Dokokin Amurka a mako mai zuwa a nan birnin Washington. Ziyarar ta baza tana zuwa ne bayan da ministan tsaron Isra'ila Itamar Ben ya ziyarci wani wurin ibada da ake takaddama a kansa a birnin Kudus a ranar. Ofishin Netanyahu ne ya sanar da ziyarar bayan da ya bar kudancin Gaza daga baya ya fitar da wata sanarwa yana mai cewa ta da kaiman da sojoji suka yi ne kadai ya taimaka wajen samun ci gaba a yarjejeniyar sakin sauran mutanen da Hamas ta yi garkuwa da su. kafin nan majalisar dokokin isra'ila a ranar ta zartar da wani kuduri a sauƙaƙe na yin watsi da kafa ƙasar Falastinu. Shugabannin kasashen Turai sun buɗe wani taro a Birtaniya inda suke yin kiran buƙatar haɗa kai domin taimakawa Ukraine a yakin da take yi da Rasha. Yayin da shugaban Ukraine ya sakarwa Prime Minister' kasar Hungary Viktor Orban magana a kaikaice saboda ganawar da ya yi da shugaban Rasha Vladimir Putin a birnin Moscow a farkon wannan watan. Prime Ministan Birtaniya Keir Starmer ne ya bude taron kungiyar siyasar ta Turai a fadar Blenheim da ke kusa da Oxford tare da yin kira a yau Alhamis ga Turai da ta tabbatar da nuna goyon bayanta ga Ukraine da kuma haɗa kai don tunkarar barazanar Rasha. da barazanar Rasha ta shafi ko'ina a Turai a cewar Starmer da yawa daga cikinmu mun ga hare-hare akan dimokuraɗiyyarmu. Ana kaiwa mutane hari akan titunanmu. mu. jiragen saman yaƙi na shiga sararin samaniyar mu jiragen ruwa na sintiri a gabar tekunan mu ya ƙara da cewa wannan ne lokacin da ya kamata dukanmu mu tashi tsaye shugaban ukraine volodymyr zelensky wanda babban bako ne a taron ya yi jawabi jim kaɗan daga baya inda ya yaba da goyon bayan da turai ke ba ukraine yana mai cewa putin ba zai iya ɗorewa da dangantaka da shugabanni masu ƙarfi ba kuma wannan ita ce damarsa ta samun nasara a kansa. Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. da ya rage 'yan watanni a gudanar da zaben shugaban kasa a nan Amurka. Abokin aiki na Haruna Shehu Mararrabar Jos ya tattauna da Farfesa Sharif Gali Ibrahim mai nazari akan al'amura inda ya tambaye shi akan tasirin siyasa Amurka ga kasashe masu tasowa musamman ma waɗanda suke yin koyi da demokradiyya Amurka. E wani darasi ne babba tun da kaga ita ƙasar Amurka ana ganin ta kamar wata ƙasa ce babba a duniya. wacce a sauran kasashe ke kwaikwayo a wurin mulki wurin ilimi wurin kasuwanci wurin masana'antu kai hatta wurin soji ma da horar da soji to kaga idan aka ce kasar amurka har yau har gobe tana tattare kuma dunkule da irin waɗannan matsaloli kaga cewa hakan na iya faruwa a sauran kasashe kamar yadda abin da ake cewa idan mura ta kama ainihin kasar amurka ko kuma kasar amurka ta shawa to kasashen duniya gaba ɗaya sai su kamu da mura to kaga irin wannan al'amari lokacin da tattalin arzikin amurka ya so ya dankwafe shekara ta dubu biyu da ainihin ah, takwas ai kaga duk wannan lokaci kasashen duniya su ma sun kamu da wannan al'amari to idan za ka iya tunawa akwai lokacin da a nan a nigeria a garin kaduna aka so a ainihin kashe shugaba muhammadu buhari to wannan kaga wannan ba sabo ba ne misali a nigeria sannan kuma idan ka tafi kasar a kasashen caribbean misali za ka ga ai fidel castro duk da ke ita ma kasar amurka tana da hannu ita ma an sha a so a kashe shugaban fidel castro ko da yake dai wannan tun lokaci ne na yaƙi na cacar baka tsakanin kasashen soviet da kuma amurka to akwai shugabanni kamar shugaba putin na rasha ai kaga shi ma akwai lokuta da dama da an so a ce an ɗage shi an ɗauke shi an hana shi mulki an kashe shi an cire shi daga wannan doron ƙasa tamu saboda haka abu ne yana iya ya tasiri a sauran ƙasashe musamman ma ƙasashen afirka da sojoji har yanzu suna yunkurin karɓe mulki daga ainihin farar hula Farfesa Sharif Gali Ibrahim kenan malami a Jami'ar Abuja. To kada dai a shagala ana sauraron shirin ne daga nan birnin Washington DC a kan mitoci goma sha shida da ashirin da biyar da kuma talatin da ɗaya. A jamhuriyar Nijar za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa a kan mita ɗari da biyu da ɗugu biyar. Baya ga haka a koda yaushe za a iya ziyartar shafukan mu na intanet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma ga shirin mu na gaba. Manuniya. rana da mafasa baki a Najeriya na ci gaba da tattauna tattake guri kan yunkurin matasa na zira zaren zuba zanga-zanga. Kundin tsarin mulkin Najeriya ya yarda ga kowane dan Najeriya ko kuma wasu in suka haɗu cewar suna da daman su yi zanga-zanga. Su hukumomi musamman abin da ya shafi bangaren tsaro. Maimakon a ce an tattaro su an zo a yi amfani da su misali wajejen hana zanga-zanga kamata a ce an yi amfani da su wurin kiyaye duk abubuwan da suka sa mutane suka shiga halin da suke ciki. Sai kuma tun wasu kungiyoyi suka suka fara baje bayanin bijirewa zanga-zangar da suka ce su dai kam akwai wasu matsaloli da suka hanga. Domin kungiyar murya talaka dai ba mu goyon bayan zanga-zanga ba don komi ba saboda duk lokacin da aka yi zanga-zanga abin da ke biyowa baya shine kashe-kashe da kuma kona dukiyoyi da sace-sacen kayan al'umma. Game da maganar karbe mukaman sanata Ali Induman da masarajen tare Najeriya ta yi kuwa wasu masana ne ke cewa jini ne mahukunta suka gani a inda suka tsaga. Ni a fahimta ta a gaskiya hudawa su 'yan jam'iyyar suka yi suka ga jini sun gwada kuma sun ga cewa kan manya-manyan sanatocin da ake tunanin suna da mutunci musamman 'yan arewa a rarrabe yake sun faɗi ba nauyi waɗannan ba so mun taɓa muka tattaɓo cikin tarin muryoyin da za ku cikin wannan shiri na manuniya lokaci kuma sanin mu da sa'ar sake saduwa a cikin wani sabon shirin manuniyan da tsantsar Hausa kawai mukan zazzaga. Shiri na ɗari da saba'in da takwas cikin jerin shashiren manuniyan da duk safiyar Juma'a yakan fito filin daga. filin dagar kuma amma na zuba zanga-zangar zungurin gwamnati ne ya sa matasa a Najeriya ke cewa a basu dama kawai su masu jatinga. har ma an ji masani a karkokin shari'a Najeriya barista Elsbir Abubakar na cewa in dai zanga-zangar lumana ce to dukkanin dokokin ƙasa sun amince amma dai an haramta hana zirga-zirga. Zanga-zanga yana da asali a kundin tsarin mulkin Najeriya. Kundin tsarin mulkin Najeriya ya yarda ga kowane ɗan Najeriya ko kuma wasu in suka haɗu cewar suna da daman su yi zanga-zanga. Sai kuma Chata na mutanen Afirka wanda ake ce mishi AU shi ma ya ƙara jaddada cewa a dukkan faɗin afirka zanga-zanga in dai ta lumana ce to an yadda ya yi zanga-zanga sai kuma cata ta majalisar ɗinkin duniya ita ma ta yadda ga dukkan mutumin da yana daga cikin ƙasashen da ƙasarsa ta sa hannu cewa yana da dama ko shi kaɗai ko in suna da yawa ya yi ko su yi zanga-zanga ta lumana. Don haka zanga-zanga a tsarin dokokin ƙasanmu abu ne da doka ta yadda da shi. A tsarin dimokuraɗiyya kuwa dama dimokuraɗiyya yana nufin a samu shugabanni ne waɗanda za su bi kundin tsarin mulkin Najeriya waɗanda za su kawo daidaito tsakanin mutane da kuma daidaito wajen raba arzikin ƙasa da mukamai ta yadda mutanensa za su yi walwala su ji daɗi sai ya kasance mutanen ƙasar na cikin tasku na cikin halin rashin tsaro to sai aka ce a dimokuraɗiyya suna da dama su haɗa kai su yi zanga-zanga. Masana harkokin tsaro irin su manjo yashin komertaya kuwa na ganin ai haɗarin zanga-zangar kawai shine wasu matasa kan mai da ita banga-banga. Ita dai dama zanga-zanga a lokacin mulkin dimokuraɗiyya musamman a ƙasashen da suka ci gaba ba wani abu bane sabo sai dai dai kasantuwan irin kasashen mu masu tasowa irin Najeriya duk inda aka ce za a wata zanga-zanga ko da ta limana ce hukumomi suka yi amfani da abubuwan da suka faru na tarihi ne su razana mutane da cewa wannan zanga-zanga tana iya kwacewa ta zama ta tashin hankali wanda yake zai zo da banna to wannan dalilin ya sa wa'yansu da yawa suna so su shiga wa'yansu kuma suna ganin bai kamata a yi ba to koma menene a dai bangaren tsaro babban abin da ya kamata mu yi la'akari da shi shine su masu zanga-zanga an za su fito ba ɗaukar makami suke ba jami'an tsaron mafi yawa su ne waɗanda ma suke tunzura masu zanga-zanga wani lokaci ta harba musu kila barko na tsohuwa ko a kange wani wuri a ce ba za su kai ga inda za su kai ba sai abin ya fara rikidewa ya zama fada wanda yake kuma daga karshe illan da ke shi shine su jami'an tsaron nan in suka ga za a ci karfin su za su yi amfani da karfin bindiga ko duk irin makamin da suke da su ga sun kare kansu sun kuma kare abin da waɗannan masu zanga-zanga suke so su cimma shi yasa to da yawa aka yi la'akari da haka a ce barin shi ya fi to amma duba da irin wannan yanayin da muke ciki a Najeriya yanzu su hukumomi musamman abin da ya shafi bangaren tsaro tsaro maimakon a ce an tattaro su har an zo a yi amfani da su misali wajejen hana zanga-zanga kamata a ce an yi amfani da su wurin kiyaye duk abubuwan da suka sa mutane suka shiga halin da suke ciki. Tunuma dai fargabar abin da ka iya biyo bayan zanga-zangar ya sa babban magatakardar kungiyar muryar talaka a nigeria kwamar Bishir Dauda sabuwar unguwa Katsina gaya wa matasan nigerian cewa kamata ya kawai kowa ya farga. kungiyar muryar talaka dai ba mu goyon bayan zanga-zanga a yi ta a Najeriya ba don komi. komi ba saboda najeriya dai bayan aka fara zanga-zanga ba kuma duk lokacin da aka yi zanga-zanga abin da ke biyowa baya shine kashe-kashe da kuma kona dukiyoyi da sace-sacen kayan al'umma kamar zanga zanga da aka yi a shekara ta ashirin ta nsas mutanen da aka ce ciki har da jami'an tsaro 'yan sanda sannan kuma aka kone-kone aka je aka yi sace-sace aka bannace-bannace aka shiga kotuna aka je gidan yara aka saki 'yan ta'adda suka gudu a jihar edo ma an saki mutane sun yi dubu har yau ba su dawo ba so muna ganin cewa makiyan Najeriya wanda suke son su yi amfani da zanga-zanga su kunna wuta a Najeriya domin a samu damar da za a yi juyin mulki su ne suke so a yi zanga-zanga saboda in dai zanga-zanga ba ta haifar da ɗame ido a Sudan ba da Libya da Egypt da Syria da Tunisia da Algeria to mu ba mu gani ya za a yi ta haihuwa da ɗa mai ido a nan Najeriya ba ko mafi akasari zanga-zanga ma ana yin ta ga mutane da yawa ke shigowa su amfani da dama domin su cimma wasu su saboda haka kul talaka kada ka yadda ka shiga wata zanga-zanga da ake magana za a yi in kwata yanci ne akwai hanyoyi da yawa da kundin tsarin mulkin Najeriya ya ba da dama da za a bi a kwato ma talaka yanci. Sai dai kuma duk da wannan jan hankali ɗaya daga cikin malamai a kwalejin koyarwa ta tarayyar Najeriya da ke Zariya Malam Suleiman Lawal Mada ya ce akwai buƙatar zanga-zangar tun da dai 'yan ƙasa sun riga sun yi laga-laga. Ni gaskiyar magana a matsayina na Suleiman Lawal Mada ina da ra'ayin a yi wannan zanga-zanga ɗin domin yin zanga-zangan shine kawai yaren da ita gwamnati take ji musamman wannan gwamnati da Allah ya jarabce mu da su muka tsinci kanmu cikin halin kakanika yi kuma halin da ba shi da daɗi taɓarɓarewa tattalin arziki inda shi talakan yake shan wahala da kuma rashin tsaro da makamantansu so lokaci ya da ya kamata a ce a fito a yi zanga zanga lumana a nuna ma wa'annan mutanen yadda suke gudanarwa ko tafiyar da mulki shi talakan bai gamsu da yadda suke yi ba hasali shi zanga-zangan demokuraɗiyya ne game da maganar sabule mukamin sanata muhammad ali induman majalisar da jan tarayyar najeriya kuwa dr faruk bibi faruk na jami'ar Abuja ne ke cewa a gaskiya akwai matsala marga-marga. A gaskiya a tsarin siyasar da ake bi a Najeriya kuskure ne a ce jam'iyya za ta ba wa majalisa umarni. Tsarin da muke bi na shugaba mai cikakken iko jam'iyya aikinta ya fi ta'allaka kan tantance 'yan takara da fito da su da kuma taimakawa wanda aka zaɓa a yakin neman zaɓe amma ba ta da hurumi akan ba da umarni a yanda za a tafiyar da wato gwamnati sai dai ta ba da shawara to kama wannan yanzu da ta ce a cire shi a ni a fahimta ta a gaskiya wato hudawa su 'yan jam'iyyar ko kuma zan ce mutanen gwamnatin tinubu suka yi suka ga jini saboda a lokacin da suka ta san wulakanta sanata abdul ningi wato a wannan lokacin sun gwada kuma sun ga cewa kan manya-manyan sanatocin da ake tunanin suna da mutunci musamman 'yan arewa a rarrabe yake a saye suke wato ba tsada ba ne da su a sun faɗi ba nauyi sun yi wannan wulakancin ba abin da ya biyu baya to yanzu ina ganin duk wani wanda yake zata cewa yana da wani wata 'yar martaba ko girma a idan gwamnatin nan dan yana ya fito ko daga arewa ko kuma yana ganin ya daɗe a cikin majalisa za su iya taka shi kuma sun san suna ganin za su kwana lafiya. batutuwan da za mu yi baje muku kenan a cikin shirin manuniya na wannan mako sai dai kafin mu sallama sai mun sanar da dukkanin masu da fara barafin iko cewa kwanakin da ake keɓe musu fa ƙara ƙarewa suke kullun kwanan duniya kamar dai yadda manuniya kan kirga. domin kuwa daga juma na ma saura kwanaki dubu daya da arba'in da uku ne su yi sallamar sakin kujerun da suke ganin sun zame musu katanga kuma madadin dukkanin abokan aikin da kan taimaka wajen tabbatar da wannan shirya zo muku musamman da maman manuniya madina daudan da kan yi daudalar dawo mana da muryoyin da babu haya gaga ni isa lawal na garin ikara da kan shirya gabata ne nake cewa sai kuma mako idan allah ya sake sada ma cikin wani sabon shirin na manu To madalla masu sauraron mu yanzu kuma ga nasihar Juma'a. Sunana Sheikh Isa Muhammad Aliyu daga nan cikin garin Bauchi. To alhamdulillah assalatu wassalamu ala rasulullah. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana cewa Allah subhanahu wa ta'ala ya turo ni domin in cika kyakkyawan ma'amala. babu wanda ya kai manzan Allah sallallahu alaihi wasallama kyautata ma'amala tun daga kan abin da ya shafi dan adam babba da yaro mace da namiji har kan waɗanda ba musulmi ba manzan Allah sallallahu alaihi wasallama yana kyautata musu ma'amala idan ka duba rayuwar manzan Allah sallallahu alaihi wasallama lokacin da ya hijira daga makka zai tafi madina saboda kyakkyawan mu'amalansa akwai yarda da aminci tsakaninsa da waɗanda ba musulmai ba suna ɗaukan ajiya na kuɗi da dukiya mai tarin yawa suna ba shi ajiya ranar da zai bar gari manzo Allah sallallahu alaihi akwai irin wannan halinsa saboda kyakkyawan mu'amalansa ya ce ba zai bar gari ba har sai ya isar da wannan amana da suka ba bashi kyautata mu'amala da duk wanda yake tare da shi ko ba da ba musulmi ba ne tun daga kan 'ya'yanka matanka makwabtanka har abokanan hulɗatayya da cinikayya irin naka in kai ɗan kasuwa ne ko ma'aikacin gwamnati ne ko da ke mu'amala da mutane ko a mota mu'amala ya haɗa ka da duk wanda ya haɗa ka da shi a mota yana da kyau ka sake masa fiska ka yi masa kyauta da abin da Allah ya hore maka har zuwa lokacin da Allah zai raba ku daga wannan dan tafiya da zaku ko da a mota ballantana makwabcinka a gida ballantana makwabcinka a ofis ballantana abokin hulɗa da sinikayya na yau da gobe a cikin mu'amalar rayuwa gaba ɗaya sau da haka duk inda musulmi yake ana gane shi ne ta hanyar kyautata ma'amala in ya kyautata ma'amala so wannan shine identity zai gwada ma duk wanda ba musulmi ba cewa eh lalle wannan addini ne na fahimta kuma addini ne na zaman lafiya addini ne mai kyakkyawan mu'amala wanda yake kokarin ainihin isar da mutane zuwa ga tudun nasira To masu sauraron mu da haka kuma muka ka ƙarshen shirin na wannan lokaci. Kafin mai sallama da ku muna miƙa saƙon gaisuwar ta'aziyya ga iyalan marigayi Hussaini Idris domin rasuwar Ladi Banyami Mantau mai gari wadda ta cika asibitin Abuja bayan doguwar jinya za a yi jana'izar ta ranar Lahadi da karfe goma sha na safe a Ekuwa Yalwa ta Dubbauci. Allah ya ba dangi duka jimirin rashi ya kuma kyautata namu ƙarshen. A madadin Maryam Dauda da ta taya ni gabatar da shirin da Dadi Balawai da ya ba da umarni da ma injiniyan mu na yanzu. Ni Zahra Aminu Fage daga nan birnin Washington DC nake muku fatan alheri sai an ku.